Hoto na bakwai Yesu ya yi tafiya bisa ruwa, Yohana Sura shida aya sha shida zuwa ashirin da ɗaya. Bayan mutane da yawa suka ƙara cin gurasa da kifi, Yesu ya sallame su duk su tafi gidajensu. Yesu ya ce ma almajiransa su shiga jirgi su ƙetare teku zuwa wancan ƙetaren teku. Sa'an nan Yesu ya tafi wani wuri shi kaɗai. domin ya yi addu'a ga Allah Ubansa. A tsakiyar daren nan almajiransa suna cikin jirgi tsakiyar teku, suna kuma fama da iska mai ƙarfi, ba su kuma ga Yesu ba. Yesu ya ga suna wahala, ya kuma taho tarbansu, yana tafiya bisa ruwa, da suka ga Yesu ya iso zuwa gare su, duka suka ji tsoro. suka yi tsammani mala'ika ne ko wata fatalwa, amma Yesu ya ce masu, Kada ku ji tsoro, ni ne, sa'an da almajirai suka gane kowane ne, suka yi murna sosai. Domin saduwarsu da Yesu cikin jirgi, sa'an nan hadari ya kwanta, ruwa da suka yi ta haihayewa suka koma tsek, suka kuma ƙetare teku. almajiransa suka yi mamaki kuma Allah kaɗai ya iya tafiya bisa ruwa shi kaɗai kuma yana da iko ya tsayar da hadari lokacin da yake so kalmatallahi Allah ne kamar yadda yake a wancan lokaci haka yake yanzu sau da yawa akwai abubuwa masu ba mu tsoro kamar yadda yesu ya kwantar da hankalin almajiransa a cikin teku haka za ya yi mana idan muka kira bisa gare shi.